Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa mako a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A ƙasar Ghana wani ɗan majalisar dokoki ya shiga yunkurin ganin mahukuntan ƙasar sun ɗauki matakan warewa mutanen da ke da ƙasa wani kason musamman a sha'anin samar da aikin yi ga jama'a a matsayinsu na masu 'yanci kamar kowane ɗan ƙasa. Abu ne mai kyau da an majalisar Ghana sun fas wanga bil da zama doka zai taimaka ma masu fama mana kasa cikin ƙasar Ghana sosai sosai zai karfafa musu gwiwa. To amma kafin nan za mu sauka Najeriya domin ɗora ɗorawa daga inda muka tsaya a makon jiya a tantaunawar da ta haɗa wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da Lurwanu Ibrahim wani gurgu da ya fice a harkar ɗinkin tufafin maza na gargajiya da na zamani. kalubalen da muke fuskanta shine idan mun taso muna son abu ba a cika son a bar mu mu samu damar da za wannan abun ba sakamakon wannan lalura da muke da shi ana tunanin tamkar ba za mu iya ba. ka gane wanda kuma idan aka ba mu dama muka yi gaskiyar magana mun mafi masu kafan yin abin da kyau wannan shine sannan kaga kaman gurin koyan aiki tsakanin inda nake koyan aiki da gidanmu akwai tafiya sosai don a lokacin ban mantawa duk da shekarun da yawa ina jin a moto ana ɗauka na 20 naira ne naira 20 kullum kullum lokacin daga bakin ruwa zuwa kasuwan bacci haka ake ɗauka na su yanzu ya kai nawa yanzu naira ɗari ne gaskiya wasu ma har ɗari da hamsin ƙalubalen da na fi fuskanta a wannan lokacin tun tasowa na gaskiya ni mutum ne wanda da wuya in je in ce wani ya bani wani abu mm. sabida ina ganin idan na je na ce wani ya bani wani abu ko da ɗan uwana ne sai in ga kaman na kaskantar da kai na ne a gurin shi to na sha tashi gaskiyar magana in ban samu kuɗi na tafiya ba to sai dai in lallaba in tafi a kafa tun daga bakin ruwa tun daga bakin ruwa ina zuwa har kasuwan bacci a kafa ban mantawa lokacin ina secondary school idan na tashi islamiyya karfe 11 to karfe 11 nan ina zuwa gida kaya kawai zan canza in sa kayan boko in tafi shago idan na je shagon nan ban wuce awa ɗaya awa ɗaya karfe sha biyu da rabi na yi zan kama hanya in tafi makarantar boko kuma tsakanina da makarantar ma ya fi nisa ma daga shagonmu a kan tafiyan da nake daga gida zuwa shagonmu kuma a haka zan zo shago a kafa in ɗan ya zaman nan na awa ɗaya sannan in kama hanya in tafi makaranta a kafa to a shagon da ka ɗan fara nuna ba a ɗan baka kuɗin mota duk ran da akwai aka samu alhamdulillah ana bani randa babu kuma ina haƙuri gaskiya ware kaso na musamman na daga cikin alkawalan da gwamnatoci suka ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya mai kunshe da haƙoƙin na sai dai zartar da abin a aikace ya faskara Idris Abdullah Bako na bin wannan fafutuka. Masu fama da larurar na ƙasa a duniya na fuskantar wariya musamman a ƙasashe masu tasowa irin Ghana. Inda babu wani tanadi da gwamnati ta yi na daƙile rashin aikin yi ga masu fama da na ƙasa. Kaɗan kuma da ke da aikin yi na fuskantar matsaloli na ababen more rayuwa, kamar rashin yanayi mai kyau, wanda yake za su motsa cikin sauƙi a wurin aiki alal misali yadda za su hau bene waɗanda kuma suke da aikin hannu suna fuskantar matsalar tallafin jari da ƙwarin gwiwa daga gwamnati hakan ya sa mafi su suke karewa kan titi suna bara waɗannan da wasu dalilai suka ingiza ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar madina a yankin greater accra wato francis xavier sosu ya nemi a bashi goyon baya ga wani ƙudurin doka wanda ya mika ga majalisar ƙasa wannan doka zai taimaka wajen tabbatar da samar da aikin yi na kashi biyar cikin ɗari ga duk masu fama da na ƙasa a ma'aikacin gwamnati na masu zaman kansu a ƙasar ghana kafin dai in je ga baƙi na waɗanda yake masu fama da na ƙasa ne bari mu je ga shi honorable francis xavier sosu don ya ɗan bayyana mana kaɗan daga cikin ababen da ƙudurin ya ƙunsa there are some six components. The first one is a clause that introduced the 5% employment with persons of disability. And then there is a second clause that deals with the duty to employ a person with disability. akwai abubuwa guda shida a Na farko wani sashi ne wanda ya gabatar da kashi biyar ah, cikin ɗari na samun aiki ga masu fama da larura na ƙasa. Sannan akwai da za ta tilasta wa masu na ƙasa yin aiki. Kuma akwai da ya haramta duk wani kamfani ko gungu da ke ingi ingiza yin bara a kan titi kamar yanzu yadda dokar mu ta hana bara amma sai ya kasance cewa gudanar da barace-barace a kan titi su ne uh, wanda yake masu fama da ɗan ƙasa suke yi don haka muka sa wannan sashe a cikin ƙudurin wanda idan an zartar da ƙudurin ta zama doka ba za a samu masu fama da na ƙasa kan titi suna bara ba domin an samar musu hanyar samun aiki haka kuma akwai sashe a cikin ƙudurin wanda yake za a ci tare duk wani mai ɗaukar ma'aikata wanda ya ƙi ɗaukar wani domin yana fama fama da nakasa. Shugaban cibiyar samarwa masu fama da nakasa aikin yi Alexander Kojo Tete ya yi na'am da wannan ƙudiri. Generally, we think that the bill has uh, very important aspects of employment uh, for persons with disabilities, having a mandatory minimum uh, of 5% quota for employment for persons with disabilities in the public and the private sector, and also uh, having an obligation to employ persons with disabilities, and finally to ensure that disabled people are also uh, working. Uh, so that those who are begging on the streets uh, will be discouraged from, from begging. So we think that na da tushe mai kyau za a zartar eh, eh, mu muna kira ga duk waɗanda eh, abin ya shafa su mara baya ya samu wucewa daga majalisa na tattauna da masana daga cikin masu fama da na ƙasa kan wannan ƙudurin da kuma yadda za a taimaka ƙudurin ya samu wucewa da wuri zan fara da lauya don ya yi mana ƙarin bayani game da ƙudurin ni ne lawyer abdulrahman ababuja daga ghana bilin da lawyer francis osu ya mika ma majalisar ghana da nufin cewa yana so a tilasta ma duk masu dokan ma'aikata a bangaren gwamnati da masu zaman kansu su doki masu fama da nakasa kalla kashi biyar cikin dari na ma'aikatansu abu ne mai kyau da in majalisar ghana sun pass wanga bill ya zama doka zai taimaka ma masu fama mana kasa cikin kasan ghana sosai sosai zai karfafa musu gwiwa. Masu raro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Accra Idris abdullah Bako da Isa Lawal Ikara a Kaduna da waɗanda aka ji muryoyinsu ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Ya